shugaban ƙasa janar yakubu gawain ya yi bayani kan naɗin audu bako lokacin da uh, muka uh, na shiga mulki kuma lokacin da aka zo aka yi sababbin jihohi so bayan da uh, muka zo muka yi wannan muka yi jihohi goma sha biyu a lokacin da shi na mulkin soja ne Eh, sai na eh, eh, ce to dole ne in sami gwamnoni wa'inda za su lura da wa'inan jihohin saboda aka sai na tambayi su sojoji da kuma 'yan sanda sunan audu bako yana cikin sunayen 'yan sanda da aka aiko shi ma yana da rahoto mai kyau wa'inda aka sa a kansa yana da suna mai kyau kuma an ce yana ɗaya daga cikin eh, eh, eh, hafsoshin 'yan sanda waɗanda suke da ƙwazo sosai assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah alhamdulillah sunana musa ismail shugabana cibiya ta dalil waraka muna sanar da 'yan uwa cewa shararriyar cibiyar nan ta darul waraka da take zuwa da sahihan magunguna musamman abin da ya shafi lalura na sanyi irin sanyi na kashi ko na mara sanyi da yake irin mutum ya ga yana fitar da farin ruwa ko irin zafin fitsari ko yawan fitsari ko sanyin da zaka ga yakan taba al'aura ta yadda mutum zaka ga idan yana mu'amala ta aure za ka ga yana yin sur'atul inzal ma'ana saurin inzali nan da nan yayi inzali baya wuce minti ɗaya biyu yayi inzali to wannan ba ƙaramin babban matsala ba ne to da izinin Allah wannan cibiya ta muna da sahihin magani da muke bayarwa ake shi ake rabuwa da wannan lalura ina kuma wanda yake fama da irin masturbation istimna'i ma'ana wasa da al'aura don mutum ya biya wa kansa bukata wannan ba ƙaramin babban matsala ba ce da take haifar da matsaloli da yawa a jikin mutum musamman abin da ya shafi kwaya ko rayukan halittarka su samu matsala ko abin da ya shafi sperm a samu long sperm ma'ana karancin mani to da izinin Allah shi ma muna ba da magani ko ka je asibiti a ce maka ma mutum ba zai iya samun rabo ba ta yadda kwaya ma'ana sperm ɗinsa ya fita ya bi wani gurbi da ba a so to ta yadda zai haifar da matsaloli ta yadda kwaya ko rayukan halitta za su samu matsala ko abin da ya shafi gaban ya kankance ya koma karami kamar na yaro ko mutum ya kasance jijiyoyin su sake ta yadda ba shi da wani kuzari to da izinin Allah shi ma muna ba da magani a wannan lalurar da ake mutukar warkewa hakanan ina wanda yake fama da lalura na abin da ya shafi hepatitis A ko B ko C ma'ana ciwon hanta shi ma cikin kwana talatin kacal muke ba da magani ake sha ake warkewa ina wanda yake fama da lalura na junnu masa'il na junnu irin yawan mafarki firgita, tsorata ko ciwon kai ko ciwon baya ko abin da ya shafi ciwon kafa ko abin da ya shafi mace za ka ga tana mafarki wani yana saduwa da ita ko abin da ya shafi dannau ya danna mutum to da izinin Allah shi ma muna ba da sahihin magani da ake sha ake rabuwa da wannan lalura kana ina wanda yake fama da masa'in na diabetes ma'ana ciwon shuga to da izinin Allah shi ma mun yi nazari da muke ba da magani dan kankanin lokaci ake sha ake rabuwa da ciwon shuga ina kuma wanda yake fama da masail na abin da ya shafi olsa irin wadda take rike kirji ko gadon baya ko alsa wadda take rike awaza ko olsa wadda take sa amai ko olsa da take taba hanji wani ma zaka ga bakinsa yana wari duk yadda ya brush ko sono ne zaka ga yana yawan yin warin baki to da izinin Allah ta yi kuruni kenan to da izinin Allah shi ma muna ba da maganin sa da ake warkewa ina kuma wanda yake fama da masail na ciwon zuciya ko ciwo na abin da ya shafi ciwon koda shi ma da izinin Allah wannan cibiya ta mai albarka tana ba da sahihin magani haka man musa'in na olsa ko abin da ya shafi basir basir mai tsuro mai kumbu da ciki ko basir wanda in kayi kashi kana ganin jini shi ma da izinin Allah wannan cibiya ta darul waraka tana ba da sahihin magani da ake sha kuma ake yabawa sannan muna sanar da al'umma ƙasar abirkos kwadibuwa kenan to da izinin Allah 20 ga watan sha 11 Ni da kaina zan ƙara ziyartar ƙasar kwade d'Ivoire, za mu ba da magani na kusan sati biyu muna ba da magani. Duk wanda yake ji wannan bayanin to ya iya garzaya nan Commissariat Petit Diouf ajami za mu ba da magani kusan sati biyu na bayarwa. Mun je wata biyu da ya wuce to al'umma sun sha sun yaba. To ana ta kiranmu mu dawo mu dawo to mun amsa kira in Allah ya da za mu ƙara koma mu ba da magani. A ƙarshe muna sanar da 'yan uwa wannan shahararriyar cibiyar tamu tana da babbar reshe ta a garin Gombe idan ka zo ka rawal kusa da kofar gidan Dakaci muna da cibiyar mana haka nan muna da branch a garin Kano idan ka zo dago firamare nan saman Plaza ta dago shago na hudu akwai cibiyar mana haka nan muna da branch mu a ƙasar Nijar nan Maradi to haka nan muna da shi haka nan muna da babbar cibiyar mu ko mu ce branch eh, a garin Libya ƙasar Libya garin Misrata da Tarabulus duk za a iya samun branch ɗin sannan muna sanar da yan uwa insha Allah idan ka zo nan cikin kwatano STM eh, kamfani na motoci insha Allah akwai wani shago gefensa to anan za mu buɗe branch ɗinmu a nan wajen insha Allah duk wanda yake buƙata a nan zai same mu insha Allah da dukkan wasu ofishoshi ba da jimawa ba za mu buɗe su za mu sanar da ku assalamu alaikum wa rahmatullah